الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أيوة، لتبتع الله الصلاة ينتهي بعلم جمهور تبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النفويا سيدي كو شافوشي بغطع بي april 2013 ya kalandar miladiya na mai ci gaban kashi na jiki daga littafin kuli mu ya tsaro nasa da kullum musulmi wa musulma ya shek amur munin salim hafizahullahu ta'ala idan shafi 29 mawajin niko hmm. tafihirun majasati lili na majasa yau amma a najasati amma liliyar najasa fa taktalifu wa lafi nau'i ha? ko biyiriya ya rike nau'i ala zukuru ha ya kai fifta na shi ya fiye gida hannun wane ga wuce na shi yana jasa na ilani ko ke jahila da nifasi ko ìtìyàn ṣìyí kíwọ lẹ́kan ɓúsù damun masuwa ba lẹ́gbẹ̀ẹ́ wuce fata ganin da ya fi ta ta shi na kawai na ko zan wace da zai liliyan da jisa za a cikin a ta mafari tasuhirul qawiyati min lu'abil kalbi ke mina eza lili yefu da damcin ya shige yutaharu alwi'ahu min lu'abil kalbi evu lauli ko daga mutum ya shige bi gaslihi sab'a marrat da nuna yiwuyin zugutuwa ba إحداهن بالتراب zuni mini zuguta ba nan wuyi da jikane wasu riwayati da wanda ce maga sab'an walawo na zuguta ba wata mi na cibi turabi na zuguta ta ci mai jikane fa amma riwayatul ula amma riwaya ya mafari fakat ta kaddama zikiru ha bi lafzin lafazin wuce ta gwaga lani ba ni gaga idza shariba al-kalbu min ina'i ahadikum adake shi ji, in ga kiyaye daga ya zai ya nimi ne ya gona fali ya gasilu saba marratin gajin wulan na zubuta ba wa inda muslimin su sahihihi ya lima muslimo sai muslimo ma la tuhuru inayi ahadukum liliye fuwa ya yabo za wa laga fi kalbu ke shi ji mi su wuna. an ya gasila wa saba marratin wulan na zubuta ba wuna bi turabi yanzu ni mini ugbo wani mafalin ugbon wuce jikanar wa limamu ahmad wa limamu muslim ko? wa inda hu wa limamu muslim ne ko? min hadisa abdullahi bin mughafal radiyallahu anhu marfu'a na iza wa lagal kalbu fil ina'i ya ci ya mi su da dayan fagsiluhu saba marati da gajiyu na zugutuwa ba wa sami na fi turabi ya zuguta ta cikin jimar salawa na da jikanu ale gon mai riya limamu amsa muslim ta limamu abu dawuda ta limamu na sa'id ibn majah daga hadisin abdullah ibn mughaffal ko shi gida mi su da su ko ci shi gida anabi ga zan tun da nake kashi gino a sai na kira tuwa daga ladubo ko hmm. kira tu wiki a sai na kira tuwa daga ladubo a forin dole ko daidai hmm. a ne ga ke zane ga eh, kare na ko zane ga zane bai ke jibgenin kusa jike suke je bukata ya shi jiwo nan ga shi biya ilimi ga shi biya training ya ce wani wani ko ga mala a ga kila ai zaga a ga zaga ɗan shi ya mi a disa alisa sun ne shi bi da mi da devo za mu na rubuta ba ko rubuta har mu kudi kane ko gane mutumi ne jisa nan odo sashen fuka ya je zai shi mini fuka ya na ga a wuje ya zo na mitini na je sa kawai na wa na ke yi ba da ta abuji odo na ma haji wujan a gan ne zai la aji alkalbin muhallam ko mm. shi gina zai diki nan shi gina wa treni na sai shi gina wa treni nan wala jiki fakulu ne ma amsakna alaikum kuka na gan wajiya ya ne gaji yuji kiyo ya gaji ya ji wasu kurutun allahi alai da mai tusu ne ce ce a rito sai ga gina da abu na shigiga da ni shigiya da ni kuma shigiga ciwo kaligi wani ko ne shigiga ni su yi kaligi ta kaligi su lagos ta kaligi su hmm. shi ba wasu ne shigiga ni su wada na wagun da zubuciya bakar wa annawa hmm. kọ́lájì gánà wọn ọkọ ìdájú dáńdú ọdún wọn àrẹ wà níwọ̀n àrẹ́kọ̀ ńgá ìlú tíníkọ̀ ńgá ìwú ìrí o àgbà alẹ́ àbá agbọn náà náà zùkútù àbá àmà àdẹ̀gbẹ̀ náà àlẹ́bí yẹn ẹ̀bùn lábẹ́ náà ayé ẹ̀bùn ẹ̀ ọ̀lẹ́ẹ̀bùn náà zùkútù àbá kó zùkútù táwọn ti gbẹ́ngbẹ̀ dìkan ni yẹn ṣì yíyá wọn dẹ́gbà bẹ́ẹ̀ àsúkún di sí ẹ di àmọ́ ọdún ẹ̀bẹ́ lọ́sẹ̀ rẹ̀ bá wọn ti náà zùkútù àbá kó pátá dé mọ́ ìdí jí lórí ti méjì ẹ̀wọ́ àdé tí kí ìyí ki mọ́ e behind ẹ̀yìn mi nà ni gbá ama àmà ń gbá àjẹ pọ̀ ṣùgbọ́n ní ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ náà yi ní detergent omo clean kó. ṣe ẹ̀dá yìí jìgàn ẹ̀dá. kí a ní ìlú ní ọ̀la ìdìkan تطير الثوب من دم الحيض لليه رجع يكيبه فجاه حي الله وانقعر الثوب من دم الحيض لا يعني إيه، لا توف ولي بجاج يا حي الله كو بقلط الدم بقلط الدم منه على جاء خايا دجاج يوچو وحطه كو قلت له sun ma gasu bil ma ta lawon na gangani bi ne ma na lawon fo bi nuwe kama ta kaddama fi hadisi asma radiyallahu anha kin nuwe daga hadisi asma wa sai ci jana wani bi ne ga anin za ta ga yusa idza asaba tauba ihda kunna dama adiki ke jaga je tufu wa ko je zamini ya go min al فلتقرصه ثم لتنضحه بماء لنولوش ثم لانو لانو فوغنغني ثم لتصليشو تجاجي يصلي ده وكما تقدم من حديث أم المؤمن الحديث ينام من جولان عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيد إذا عجو دمني وان في يدك يعني لا ثم تترس الدم من ثوبها عند طهورها ko ce la ya daga ya fatagfiluhu ce la da wuce jikiyo wuce nun wuce na walun wafo kwatan dawa tsari na lushe nuwa sun batu sami shi wuce jikin yau ko sai na wajen ba nun gai ba abu ne ya ya su da kigawa wato da kigawa ga harkar kuma ke fuwa bai ne no problem ko inda bin wato ya ni shi kenan ka alama ya ja wata ga dabo in ka yana wajiyu na kiga fa in baqiya min launihi ga da keminiyan kala ya ja wucin shay'un ma'a zihabi aini aini ye ga wani hoto madda boda wala ya duru ala gun docewa lima rawa abu rarra ta rabi allah wa anu anna khawlata binti ya salim a tattin nabi a sa'a sallam khawlatu binti ya salim da ta nabi sa'a sallam fa kalatin wa ya rasulullah ya tuce ce ci inna laysa li illa sabu wahid yake wanda yake gindin da sai nike ce wa ana hidu fi umani sai jayala da ya wuce fa kaifa asnau yau ya ji jinon qala da ga iza taharti فإذا طهرت فاغسليه وقال لي imana wa ga ila jizo wa ga jizo da wuce foya sun masalli fi wa da ya fakalati sayin lam ya kuji dam kada ya ja tiya imana ya alama ya ga rakka bai san su su kala wasu dam ina kun fi a wani unga yi ɗaya wacin da wa afu ya ni wasu na ya da ana wala duru kya saruhu alamu na make bai da yawa wani su kun kwallo gutuwa alima muhammad to abu dawuda to alima alba ake sanin kubra ga gudu bi sanadin hasan فسألت امرأة عائشة رضي الله عنها إذا جنت بي إن جنا عائشة تسجد بنا عائشة an dami haidi ya kunu fi sauri sai ce ga ya haila na jude ya ji wani fayi husal wa ya baka hasaru fa ya baka hasaru a ce lai ga wuce fuya ya lai ga wuce fuya amma alama ya ga wuce ke da bata sun fa kalaci ga laisa rushe ga alama ne ki daga ne wuji kiyayen lendoro biya yau ńlá ìgbèrò jíkí à ń lẹ́yìn tó rò bíá gbogbo wà ní ogun nnọ̀tọ̀ àwáyá ń dẹnu kú kọ̀tí rò sóbì ní pólì rọ̀bí kẹmínà zàlíà lílì láàdán kèwò kéèjì daga kóòrí èjì ni yìí sínú wọ́wọ́ ìtọ́ àrùsọ́bù ìdá àtọ́ àkọ́kọ́ olùtífìlì arabi a da ke tori ya gi zakan gi ne je nan ki yi baji nan ga je zanan eh, wani ta aru sau bai za a saba za a saba bolu cikin rabi gusli ko hmm. a gi zakan gi ne je nan buwa ga toza in ka na jahiya ko hmm. na yi zina na yi zina ma'ana ejin zagi ne da kan yi wuce ya ce nan ga ki jonga bori jikin za a nan idan ja jikin alawa fo wadda rashi a mai ke ga alawa shenuwe awu nodishi alawa shenuwe ga ke biyu inka da gula mun ga ba ginin bi ma'ana yi da kan gina jige ya je nan ki daga bori jikin labarin nan lilin wa ga yi rubuki ma ga gwala ji guba na yi zagi àfùfú ìmọ́lá ìdí bá gbé púpọ̀ àdúgbò àṣúnú ṣe tó fọ́tù lòdú tó fi àká mímọ̀ olóòdì ní èdè kẹ́yìn mú òfin lágbẹ̀dẹ̀ gan ẹgbẹ́ na ọ̀tẹ́ ẹgbẹ́ rí èjì ìzàgí ǹgẹ́ ríò ǹgẹ́ bàgí ǹgẹ́ ẹ̀bà tí zẹ̀jẹ̀ lágbàgí

Wallahu a'lam. Nígbà àwọn bá wọn fẹ́. Nígbà? Nígbà ìlọ yìí. Nígbà ìlọ yìí. Àlùngá tó lẹ́gá nẹ̀jẹ́ sábíà. لا يدل على ذلك إن لو يتياتي هقونا حديث أبي سمشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك نجاب يتجي أنك أتبت أنا قام يغسل من بول الجارية بول يجي زاجدة كنجي mai yake nan a gudi a gufo wai rashu min baulil gulami bori ya yi ba na mai yake na gudi kiyo a gushe wa al abu da da al da an sanadin hasan tasbiyan kwane lali yana tafiyar ardi za a fafata najasatu alaki ya liya bike najasa ga biki nan lajiyu na wata tuhurul arzai za ha an jasatu bi sabbil ma'i ki lali da najasa ga biyu na biya lanuwa ja dunya ya lanuwa ja take wuce kama fi hadisi larabi kyan kam a cikin al ba balare da yabba suma allazi bala fil na najibu al-jima sallaci annabi wana falamma qada bawlahu ka kunai balare bazmu wuce jibor zo na zuku amara annabi sa sallan ki zanu min ma'in annabi sa sallan ga Allah nuwa ṣe wọn ní ṣàdókó fọ́ òhùrí ìkàlẹ̀ àtàlù ọjẹ́ tí àbò bọ́ọ̀lì náà náà lé àjẹ̀nú ọjọ́ bọ́ọ̀lì náà dáadáa náà ni wọn náà zẹ̀ kíkọ ni wọn náà zẹ̀ bọ́ọ̀lì náà gbẹ̀dẹ̀ ọ̀tọ̀ àbọ̀ fún wa ní ẹgbẹ̀ àṣẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀lì náà dáa ẹgbẹ́gbẹ́ bàbá wa zahaba ba'd ahli al-ilmi sashiyan man jimalo ila anna najasata idza jaffat ke je najasa da kin ga wani nan fa tatawurat al-ardi ki wuce liyani da wannan wa inna ma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadd al-ma'i a ga yabuna ne sallallahu alaihi wasallam ji foro ji a januwa ibo ala bauli arabi ya bori yin lalai da yin bazumu ko yake ijalan li tawarat la da bana ne da alku yulu li vayinu da zola ji ganewa galin nan sai da kan yabo ji jabun nan igidi wu igidi wu igidi wu wa bi alamo sai bu ne ke ya bori ya babon nan biya shi wa ga ba wani lali to sa ga sara dun a'a ko la ji ganewa ngo wahane ganin iya gan gwazu manan lawai da hannun wuya reference la alwajizu na shek abla bin badawi riga alwajizu inna lillahi wa inna ilaihi wuya alwajizu ya sai ale no no no no tufuwa eko ya tufuwa eko ne lali tufuwa na alama dike alama fu ko eko ne lali kin alama dike alanu wa jaki ko ji lu ko eko ne lali ge haila nga to kinan nga to je nan ale je ga dike good lawa fu ko eko ne lali sai fuwa da kici ya bi su ba donar wikiyar alawa nan su gusa wa kuzu gusa ta zuni na mini da wikiyar su jika ne so ya ja ogun wọ́n yẹ ká bóríbí àti wọ́n yẹ ogun afúfú tàtíyírù bá tílì náàlì ẹ̀dàbí cikin pa tí wà lílì náà wà zai lè sáwù bilmar ake gangani to je zagi na tsaye bakin na minan a zaunga da aka shi alake wa jijina so hmm? wa amma batilin nali amma ya dabi ka, iza wuce a cikin aza iza gula da haka shikin wannan jagen da na jefe, wa misluhu zailin mar'a kotun kwaci wuce ikido su je zagi na tso ila yajin gbaji cikin gudu hana nan da zamar ra'alar kaza wanne da tsada kyan gago shi ka ga ko na ji tsana. fahim na ma ba da hu min ya na ga biya zumu wa mini yake bu a fahira mali na yuta jirgin gadon na wuce ni duba na gbanin nan ko da zambi zagi da zamba in ga ga ko a sallan ga yin zagi da jijin babu ko kashin har kuma alaka bica so bica ga sai jiki mo ga sai wude goma ko ala ne diga Allah wa ya shibran zagi ga ne ki zagi gu ya shibran gwa gwa rikicin nan wanda ni ko a tsile bica ya e so to sufa ani bi to Allah wa ya zirai ni baka baka ni ko zagi sai e ge yéèdì báàbù ya kíkí gbogbo apá ní ìtẹ́ dáṣọ ju wí wọ́n lè ń pe ní ìtìwọ́n ní ìnàjẹ́ sánú tó ìmọ̀gá pe ní ìnàjẹ́ sánú ló ń rẹ́ kí ìpàdé lẹ́gbẹ̀rún àdàgún ti dẹ̀nà ẹ̀nẹ́jì kí àná nẹ́jì ìnàjẹ́ sánú dẹ̀nà nẹ́jì ìnàjẹ́ sánú gáyì náà tó àlí ìnàjẹ́ sánú páyì náà fún àwọn gbígbá ní ìdàgbà àbójú fún ẹ̀ká ń tọ́lé mai makonin zagi tajil babu su lenti na gani na suku zagi ke ga taka zagi shi tajil babu su na ce tuma a yi tajil babu na ci mai zagi su jir ko na ci mai wai bai bai gina tsara shi ko a da fayo na ce tuma bai bai gina tsara shi a ji ke ne zai ji fi mu ne wani dai in boy fitted ayi ba na kan wa da wa ba wa za na kan ba ko ya she fun doro ji na nan wa ji ke nan wa fun wa ke ke ji lawo ke wa le shi a ti ya ga gun gangan idan a takwa a wuna yau ne na iblis shi ne a lusunnati wal jama'a ga al-imanu qawlun wa amalun wa tiqatun al-imanu qawlun وعمل واعتقاد واتباع السنة يزيد بطاعته وينقص بما فيه إيمان إجر بيتي بيأكيد بملة السنة wọ́n bí tún ìmọ̀ tí bẹ̀ tún dìde tí gbogbo ẹ̀mí ọ̀gẹ́ ìmáni jẹ́ gbogbo ẹ̀mí ẹ̀lò tún hàn lójú ìmáni wà ń yà yóò alẹ́ ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí rí lẹ́yìn fún àlọ́rà yìí alẹ́ kí ẹ̀ ẹ̀ bàbí mẹ́tìmẹ́gbẹ́ gàtàkánà fún ọ̀gá tẹ̀gbìn ọ̀gá òjòjì ọgbẹ́ tí ó lè wà wanda ya zai waya kiwu da na kiyaye mu wanda suna ga mai lawon ciji wuci wuci ji so jilba bu ci ga ne bon wago din da jisa bana ne da na zafa tu min liman annabi da su da za na zafa tu min liman ya ke ga ne sai ya ga ga da يدل على ذلك حديث أبي الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر daga radiyar masallaci mini ya bunga jin wuce ne fa in fi na layi kazaran haɗa ke zaga ne shi ka yadda ya dau wani au azan sai ya na faliyan ta hau ga jin lawon luzuki wali yusalli fi ma ga jin sallu da ya dau wuce ne ne don ko wala ya salla ji da da mini suna ne sa sallan budan kallo ta ne bai ji salla da da kallo ci ma ne bai ji salla da da abu ga ke da society ne da yake basira ya ilimi ya gani ta ilimi lawa da da kami wace na ga wani dị ni ya ga concentrate ya ni ilimi na waga wallowa wa lawa na ko ga de ya ko kuma ne nan kan kun ya ta sanu sai ka kan wayi practice su ƙarfi ne ne mayan doki society bane ko extreme extreme gudu wuji kuma extremism bani ala shishi diga hadisi da na gana ni biji sallah bai dai kun ga leko wula ne zanduro jula ka zanduro tu ga hadisi wai wa ya zai maji kafin a takin zai yi mafiyar runga dinga zanzu ya fi su zai tale so ta bi ne za ta ta yi kafin dai da in na gama da ta sun zaka ce biyu fotokopi mun ci ya ku ki gani ta sai sallah da ya buta da ji zani ga a cikin liba ta gama mun kuma yomi na dan ya gama mun ne ta ci da gama cin ta ke ya je order of the day ko ọdọ ìdìnnà kọyìn. àwọn tí wọn ń wẹ̀lì ìyá òsùn náà da zan yi ji yawuye sunna zan bala da kan ce lagan da ci bai gan maganin ni tashi ne gan usul fiki alamar hajji ya albakistani mufe lagan da ci bai gan kwaje ibn sai mufe ko ci biyu ke ci wa oúnjẹ ẹgbẹ́ ló ń jà náà hmm? ba nan da gasha wada da ga mu kan da ci da mu yanda ke da nan uwa jijiya yau uwa ji ta duniya amma lokacin da wa nan uza shi nan lokacin da wa cin ta ki sun la tan gurin da laili na da dole ka can ivu na ai dede na da la be na da miki a daga gudu ko ko Mhm gaji da rayuwar gubaciyar talibin ilimi na jeji kafin ya gani na kare ne wa jiyo kula na jiji a ji damuwa amma zai yi ji village kula maka fati a ba wace da ko fi da yi sana na wani ne ga zanna ta kawai ga gawa kun ga arkan islam arkan yi ma ganin gawo kanga wa gwa ma ga na to be na kirbe a musulmi yaji na ni ne ne ka bi yo Eh, yes a ga hadisi na nan za a sanin ne daga mai masacin za ci wuci dawo ne na ko ina shi kada bu lawo biki na hadisi wasu ne abi dawo duro amma hadisi ne labi ya ce tasirin zai limara ce wani ya abu da da amuru gan wuyi da yi tasirin sai da minal mazi kazu la ya wuli daga maziyo wanda ya yi gaga mazi da alihu kwatar sau minal mazi bi mazihi wanda zai liya wotun daga maziyo ya lawushe ne bi ma yusibu aina hugo na gaje ainihin wuce na kama wani tafi في حديث سالم بن هنيف رضي الله عنه قال وكنت كنت ألقى من المذي شدة قال بن هنيف ga maziya da fi ciya wa doro har waje su damuwa waje tsanani wa kun tufsiru min wa sala wa ma mi fira funu har doro yawan mazi ne ciya nan fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma alika mun ga nan da ciya kan ga fa qala ne diga inna ma yujziki min zalika alwudu kana ku a wa biya ciya ga ne kiyo alula kuntu ga ya ya fiye teci da kai fa bi ma yusibu tawbi minu ene je we mi ko ene je iri ni ka wu ko ko da we e wu shi yo na ke wu adi na kala ni ya fi ka bi an ta ku da min ma in ku ke a wani wawa gwanda ya ha min saudika wato lan wolo she hatta tara sa ya abu da daga al'imam muslim fi ibn maje bi sanadin hasan ale ganin na haji kiyanu da na hawa ya ne ba da ya yi gune bane wa gani jin kamen da rishe a tun da shi gani da ya za daga yadda preliminary mita ta yi fito shi nonon gwani di dik sunan fitra sunna fitra shi Eh, na shi sunanin fitra na ɗaya eh, shiwo na shi to annaba na shi gobe la'ani da fe jiki nan a fe jina ya jigu gini ba na ibrahim mai dola ne ci ta a fe jiki yau a fe je yi ne wuce shi sau a ta kwaje da hangi ji ta ce wuce mutu alfitratu min alfatiri wa shakku ma'ana Allah ba ta layan tsata ce kafatar Allah al-khalqa ce ta alita shi ji wa ijadu ijadu wa shi wa ibda'uhu ala hayati mutarashiha li fi'li min al-af'al sai ce ce jingi ko kaga mun da tungo ci wani ne ya fito fa qawla ba rasul Allah fitrat Allah lati fatara an-nas alaiha nan fa ishara kuminu ta'ala ila ma fatara wa abda'a ne ji ishara lokacin sa ko ji ma jin ko كذا في الناس إما لفتي تعالى وخصال الفترة ينجي خصال صفة جو فترانا وقيل زمتي غا الدين فترة بلا الدين وقيل زمتي مغا السنة لا السنة وقيل زمتي مغا هني يعني خصال الفترة نيوش يعني سنن الأنبياء والمرسلين إيه أن بعض بتشجي أداي جنو أما هذا يسعينا وقد ورد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya wuce bai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fi hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم نبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ga alfitratu khamsun aw khamsun min alfitrati fitra ya mutu ko ya mutu da mina ya fitra alkhitar ya mafariki ka ci aji wal istihdadu ya al'irti hidabi yi ma'ana ɗanyi na ke kita wani ko yanzu lamun jikiyar lamun ɗo na wata filimul azfari yanzu ne da yanzu laki wujen eh wundunu bai wa netfil ibiti wani da yanzu la sun yi lukun tatu mu ye ka ne doyin Eh, ji fassara ya netfun na ganga kiyo titi a mai da a ce wuce a wancan rai no ade zai je tunani ya bana ade zai mi ade zanen ade manna ni sai da kayan wuce bai na sai asali yadda word natfu láti tẹ̀ o àmà ń gbọ́ yóò ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ lára ayé bàrẹ̀ mm-hmm. mm-hmm. so alkhitanu kaciya je huwa ngai fi rajuli ya zabaji kaciya zabaji ngai qat'u jami'i jildati azula ya baini buku ko ko azula ya fuga allati tughashil hashafa ẹ̀tà náà tó wọ́n á já mọ́ mi sukuru jiye na tó dé gbé aláwọ̀lẹ̀ bàjẹ́ ọ̀nà gbogbo náà aláṣẹ fọ́tò kó ẹ̀pà náà mọ́ oúnjẹ tó gún náà aláwọ̀ adìjẹ́ aláwọ̀ apọ́n ne jamil hashafa hari

wani zane ji kaciya nan go da sai ka shigo jam suna ce a sai ka fi eh fiti da go amma da go za ji kaciya wuce ba wani zagi sakan ci ne ba ma ji kiyan ne ma ji wa amma ga wani yanda ce ka fi goro wuce wani lóye jìkàtí lóye alájìkàtí àti. kálí ìpanu àti síta ń ti yára. kó hmm. so ẹ̀dà bá yí nígbà àwọn tí òṣìṣẹ́ àlọ́ mùsùlùmí òmò láti kàtí àlẹ́ ń gbádùn ìlẹ̀wọ̀n lákàtí òjò ajẹ́kọ́ọ̀lẹ̀ ìfúgbàgbàdo ìlẹ̀wọ̀n lákàtí òjò àmọ́dé ní ṣùgbọ́n ń jẹ́ àkàrà àmọ́ ń jù bá lè àwọn òṣìṣẹ́ isha ya daga dogoro insha Allah ko fil mar'ati kaciya yin zagi masuku ne ji zagi kaciya ngai qatu adna juz'in ngai jifa ye ke titengi min aljinjati min ye ko allati ko hmm. nato tiya ala alfarji yadda fitiyan alfaraju gwanin ɗari yanku hmm. amma wa lego ga ciyen da ne ya lashe jiki hmm? eh ya ga a lura da jan zai je fogina ya je yin wuce yin a da expert ne ya fito ya gan zagi tattori bikin mini za a ga gaba ya ne ne kawai ne kanin na gasu a laura ya zagi ko ko ne ta ci hagon nan alhashi kuto ta yi ko? Kun ga ga shawarar zagi na gajibin daga laji ganewa ya wuce ne kawo ne ku kitin su ne biyu amma ka gunga cewa su wani dike wani ya gwada ya ce ya ake uku ake ake allu ya babi ko bai kowane ko jira ne wu za mu ci maki kina su daga na aje experience yake nuna sai jujjina nan a da Allah ya ku daga tako na a sai bawaya za a bele na giya wuci inda sexual design dora kuma ka ba ya kuma hmm? ka ba ya wọ́n wọ fílì ń dóra ọgbọ́n ẹ̀yìnrú ìṣìṣì látàrí ọ̀sọ́ àlẹ́ ẹgbẹ̀yẹn méjì ń dìfẹ́ǹdì ya pẹ̀sí tèmíẹ́ ìlàjì mẹ́gá ìnáwó jí ìjọ́ tí ìlàfíjà káàkiri àwọn kan mẹ́tí wọ́n jù mọ́ amdawood lámọ́lá tọ̀nà sára ẹgbẹ́ àpòyí cikin agaji imo a da agaji fitar mai babu mai ebola za mu cilo fitar mu jiya mutum gane wucin ga wani jaru daga wani jikiya yan a jan ku da musulunci ba yan ya ba gide yi dole a bayan zagi jikiya yan zai zagi ji dole musulunci ba so kun ga wancin ji dole an ga wancin wucin yan loji dole ba in loji dole wato son amma ga dogon tiyo sai zagi no wata ne da wani ƙarfe kan wadda society wadda ta yi zagi na shi da basira ce mai na jina ko bai da hankali a kyata gudu za ta yi mare ya ga yi shi wale wal khitan amma ken don wayi na da hukunce ga nan wal khitan wajibun fi haqqi rijal khitan ji wajibi ake zaba gijo kuma karamatu fi haqqi nisa kuma yayi hmm? kuma yayi ciwo yake har kan yin lagi yau mana ya ba yi dole amma yin lagi ciwo yi ewa ti ewa a regulate yan shawu Don? قال ابن قدامة ابن قدامة يقول من يعلمني سجدوا وفأما الختان فواجب على الرجال وتياجي واجب وتاتي زبابيه ومكرمة في حق النساء وميلما ليتشي وبمعنى سنة يهين زبيجي وليس بواجب عليهن ما هو واجب تاتي زبيبا وهذا قول كثير من آل العلم لنقاه جنبك من يمنجي وقال النووي الإمام النووي ya مسلم وواجب عند الشافعي وكثير من العلماء نقاشي أجي واجب بيان الإمام الشافعي بحكم من يمنجي وسنة عند مالك وأكثر العلماء ga wajibin inda shafi wa kasiri min al-ulama'i wa sunnatun inda maliki a ci a jima sunna ya bayan imam maliki wa aksar al-ulama bi man najdu kun gane kulki amuru gan wa qad yajibu ka ci aji ke je wajibi wo ya kai da ji wani gore idza zada shawatul mar'ati hada ke shawayen zagi ga dena ila darajati khawfil fitnati da darajar eh, yu ga zuyi bugo mitu a jinga ci فيجب أن ذاك الختان يسر حالي لنجي ختان جيجاج كري إذا لم يتيسر لا أن يكرهه قد يوافق سامانكم فإن الختان تورث للمرأة يبنى كاتشي أجيلي لي يعني لا يوجد تحب مستعد مويو لنساء البلاد الحارة يعني لا في لنجي وانا وانا ya annaha mazannatu iktidati bil mace in nisa'i abu wannan zagi ne ga ci da na ya wo da ji wo no na. no e recommend ya ce ka ci ajiya. abu ne shawa ya ji ki hmm wala da tsanani in ce labi hashiyo gan وقد افتئل العلامة الألباني رحمه الله في الفتاوى الإماراتية هذا ما hukumu. fitan al banati sai kun ce ci yin zagi jo fa ajaba al-imam al-albani ga fitan al nisa'i sunnatun ma'rufa fi ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam ko ga ka ci aje sun nuno na cikin zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam na wa huwa fi nisbati lil mar'ati allati bi hajatin ila al khitan ila bin na da bukata ya kaciya jin na sunna ya bugo wa mallaki laysa shahadatu ila zalika fa laysa bi sunnati fi haqqiha ko amma da ne tuka ta su ne kiyan duk suna ya ce wa an ne? da ya bayani ji man gina hunke ya kule ba ko wa fasala fil fatawa al madina ala al madina cikin ne fatawa al madina وقالوا قال الامر fi شيء من tafsili ga lamarin ta ce a jiyan zagi daga yake ya talifu duk tilafin biladi kiryace ya rike jijo falkuta ta ake kusa min almara tare taratan da kuna zahira tun bayyana yana aja baya miniyan wani inda ci wa ci shi bangba ko wa taratan la takunu zahira kan ci ma waje kan ko ci bangba ha ga fil biladi bari da ne shi ne shi shi ya ko ne ko fa in kana hunaka shay'un yastahiqu al-qatl wal wal khatl fa biha wa illa fala aka je da banin wa nawa ba na regulate shawu ne e gona wa ga gana no problem kaga mu ta wasu yan tonne lawo ne ga nasu lawo ga ba ciko amma da batin ligiyo eh ga ni lawo ga a bakan da ciko na shi na an to hmm. sun da ba ngo ngo muji toya ngalo ce ji ngalo ce ya fatawa bo shi ne ba ni inda tin yankin ne mo dìpẹ́ndì èkó àti mo dìpẹ́ndì èkó ìgbàgbé tó mo tí è e dìpẹ́ndì ẹbí e o mo dì bọ́ lójà. ẹni wọ́n jẹ́ àbòdókun àbòdókun ọmọ ẹgbẹ́ ni ẹni wọ́n yẹ gẹ̀ẹ́nu. Àwọn tó Ẹni mẹ́ta ni gbogbo àrọ́nà. Ṣé ìwádìí? Náà yẹ̀ gan-an wadda gabi ba wa awon ci ba wa awon ci awon ba ya ci wurin wuce wasu uwe dipende na gaba da yi uwe dipende uwa da ci wurin haifin da buga shawarar zagi na gagin a in na wuka na iri na yi gina direct hmm. ko wanda ya kai manci ya gibe nan hmm. wani ilmi yin da ba hmm. ya bane kira su na ajimanci ba ran da ciwo ne republic ne gane ai biyan da aje kwancin da ke fi gane bi gashin ci ya sayan ci ga garumi ga alubu yawo a cagayen a gawon gwaji suku a ci wuta a ci cikin ya kakan cikin ci a cami yake a cabayin wuce ya bayan awu a cabayin wuce ya bayan yin naji wunda mini yin naji a zaɓe ci ile àti chale a ṣe diga eyan eh, nagiya yan nagiya yan nagiya nan alhali mai musulunci na musulunci ga ya ce su tali musulunci da kai da na jela jonu ta zamani a na ne da gina shi sai ji fitali na nabi yi ka bi kyafuri ibu na ga fitali yin da gina gada bukata ya fitali na ga fitali jiyu malin ga shawarar da gina regulate ibu mu ga zama sabu sai da gina tafiya wa ma a shiga hadisi a nabi wani ɗari ɗari sun mutu ga ba mu tilani ko kun zai wala tuni ke ko fa in hu a shi karshen wancan don mun da ke ke gando ce ta su wancan wa ala amma dalilu fa dalilu fa amma dalilu wujubi ala rijali amma dalil ne lawu ga wajibi ne ta ce ga baji jona fa wa ma wal qani ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala da yadna ibn abbas ga al aqlafu la tuqbalu lahu salatu zane jikati an agwa sallawa wala tuqalu zabihatu ana mun ga suna a jiki an a ke ja daga ibn daga ibn abbas nore mun ji ga ne ya wa amma khitan al من رواية الإمام أحمد كنت نجل سيوه بيتجى الإمام أحمد في كتابه الترجل فتيه واجب تيه تاتيه أبو وأما ختان المرأة أما كاتيه جيزة دي فهو معروف مشروع إيه يونا كيه وما يشريونا في دلالة الحديث المتقدم في خصال الفطرة يقول حديث ناتي ده حديث في خصال الفطرة دلالة حديث هم المؤمنين حديث هم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ga anabi sa sun zai zaje na sabai na shuwa biya al'arba arziki hun ga cikin da tsakani ga guni ne gona wa masul khitanu al khitana khitanu ya fari ta to khitanu ya in zage a shan zage ta bi khitanu gona daga nan da sala je wuji ya wuwa je fi khitanu ya lagi nan a da ta zage ce cin ne zai zai ji eh ji ni ya ga manyan musulmi ya yi su khitanu ya lagi da musulunci wani da ne ne ya annabi youtube ba fitanu mashiru yau na ji ne musulunci argument na dawa kawai na shi waji ga kashe sun nuno kashe ɗaya mm. zagi shi ma a raki rakiwo sunna da na dai bukata na suku no problem ga maza a kai juna suku ku be careful ko mm. Allahu a'lam قال الإمام أحمد الإمام أحمد يقول رحمه الله لا في هذا دليل ga hadisi na dalili da bago ala anni nisa kunna yuftatanna kisan ki sun zamani faru ta sai jaki sai jan kaciya wa qala rahimahullah imam Muhammad ga al khitan sunnatun hasana khitan sunna wa yu sai gubaci al-istihdadu ko Elula kinyin al'aurin ya ko na al'istihdadu ina al'istihdadu nan gai huwa gai halku tsanati a zulayen al'aurin ya summiya istihdadu da istihdadu lifin imanin hadisi ya gwane yanka kefi ko reza gawa jikin gawa ji amfani wacce وهو سنة إذا ملئي تياسمه والمراد به أنا متابين غير نظافة ذلك الموضي لليد نوشي والأفضل فيه الحلق هنا مدفع لعجب غير ولا هو ويجوز بالخلق kuma ke yaji wani waji kina ya ya kyau yanar wannan fi wannan wura kowace waya kowace wal muradu bil anati yana mai kwabi al'adatu na ngai asharu allazi fawqa zakari rajul wa hawalihi ngai tini na ya zakari ya zaba je gangani bi yana ma alawu gaba ne ne wa kazalika atin ga asharu allazi na to hawali farjil mar'ati na shi ma alawu zagi gaba Allah wa alam shirin halibar farbula ya kane na zo kowa mata kwala sha'aru hakunan ingada kowa mata kwala sha'aru kakunan ingada wukanu ko hata fashe falayu ta habutar na gulu wana ko ne ɗanyi ta ga shi jigijigi bal yajibu halquhu wajibi wani raba wuce jiki nan ubu wani lafiya ma especially wa anna hadha mawtini ya bana da na gwanna min mawatin al kai, bayna al-mar'ati wal-rajul min da na yi mawa budo tsakani bajo da yin zagi wa kad hasan na shi sa sallam ashabu ala tamawun ko a ali sa sallam ya ka duji ko da riga a chata inda al-qufuli min as-safar ta kuna zai je baji daga yanzu wani waga daji ko wace ashiye za na gina aga gunguwa ta na gamu a fata bezu ko bugu buluti baga ya shi shi a ga zabe e mm. ji gawa jikiyo ko shi ẹgbẹ́ ìyìn láti ó ti ń kàwé kó ìlànà òun fò ìlọ ẹ̀wù jáyọ̀ ni ìlàkàtú tájú ìlàjẹ̀dú tájú ẹ̀hìn bẹ́ẹ̀ làrú yóò ṣe kátọ́ ó mùsùlùmí ni ó ti tájú bẹ́ẹ̀ ṣe ìmẹ́jì fínà kó wò ti dé bùkátà àwọn ara ni mú kí ọ láwọn ń ra hmm, hmm, ní ọ̀lẹ́wọ̀n tó rájọ́ ti lé ní ẹ̀sán ìjáǹkẹ̀ lórí àtìpàgẹ́gùn ni Allah ya rau min ahalihim a na diga da ne ta ta ga wala wacce wata ga wala wa ya yi formation ya wani shi to ba ki bo e bo a da ne min ahalihim daga bai ya ala ajo na ya su uhu ne na sai ta nan wa shi shi wata tu ilo e da tilo ya e ci ta ba ne shi ka ni nan wani wata ga wani wata ga ga to yan wuce ko ga ga na kun ga ko wai ja wala umma bi ga wala ne ti ko ga ti ti zuwa ti wo ko wo mata ba ko ji wo ga wai ga ti lo ti me ji ga ga yi nga nga o tolo wa ji wo mata ba mai da ne wa ga ga wai ji na su ku haba mana wa ti mani nga ku nga shi ne ta ta ji mun ga ko ta ne ko ga yayi laji ta wo to bugo no problem wọ́n tún lè ga àjígá wọ́n tún wa àwọn àmọ́ notification da na fi hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu anhu can da hadithu jabir ibn abdullah na kai tujara ni عن النبي صلى alaihi wasallam ga قال ya النبي dezu hatta na dukula laila ya فتبيزوا shi da lozi kai tam أي تم ko Ko bai da يلاكي wujo يلاكي وجو kula tiushe wa tattahid al-maghiba in yi ta wasu lawun jikiyo lawun wuya wasu mutum da sun yi mawa da su kai ko hadisi yana bukhari da muslim to abu dawuda to al-imam an-nasa'i sharh an-nisa daga hadisi jabir na abdullahi wa amma ma rawahu anas ibn malik kamar ga na anas ibn malik gobe radiyallahu anhu kajarar bin kalam وقتلنا رسول وقتل وكيل لنا في قص الشاربي وكيل لنا نقول لهم مبني لمجهول يكون قال لا يعي قال لا لوكتي يعي اتيه تكيه يسيو وتقليم العزفاء وتقليم العزفاء رجالا لا فندنا باي ونفس الإبتي قال لا يلكون تتاوي وحلق الآنتي ko wa nasfi ibti wa halkin anati dan gani da ya yi ta ani da lokaci wa ba Allah na Allah na turuka ko aksara min 40 laila ya lugon wa goki gano ko tijiya su zama wa al-imam muslim ta buda wa ta al-imam tirmidhi ta al-imam muslim ta ibn majah lafa haza ma'ana wa amu gan ma'ana ya gane an la yutraka tarkan ya tajawaza hadha al-hajj gulu ga wa lokacin na gama walaysa ma'ana annahu la yusahabu al-halq qabla zalika wuji ga ma'anu ga gaga wani musabi na wani wakani lokacin wuce na ya sai ya ga ko ga guru taqlimul azfari yalula wulmiya wa huwa qasuha láyọ̀ láwọn ẹjọ́kó awokatu akówọ̀ láwọn bẹ agátọ̀sán àmì àwọn láwọn bẹ gígátọ̀sán wọ́n sì mọ́tò fi tàkìlì ní ha yana mai suna ce gululu bayanin gayi Allah ta tarata ta tattula wata fasha ga gululu gwarin wa ga kan ko an kai na gani mu wata hawi alkadira ko lugwari bukari shi ka je kafi وأن لا يزيد تركها على أربعين يوما ومراكي اللو تجعل وعقو فوتي دي تجمع كما ورد في حديث عن نفس بن مالك رضي الله عنه المتحدث كان بين حديث عن نفس بن مالك نقول عنه وعلي يتيغ النوم فلا يجوز تالت الألفال طلبا لحسني sai zuga shi gan ya kiji mu amurin luwa mai boye boye sai mu wayo husni ya kunu fi zalika ya tsari kike zama da wani kama tafalu kasirun min al-nisa kin da kullu ne da gije jinan wa ba'd al-rijal bi tashi da ba gije fa za mukhalifu li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ani ọgbẹ́ ọgbẹ́ ọgbẹ́ ìgbówó ẹ̀fọ́ ẹjọ́ ìlú wákùn ìlú wa ní oṣù wázọ̀ tó. ẹ̀rọ ni à ní à. ìyànà ìyàgbọ́ kárẹ̀ ìlú gbà sáàtà. ìyànà ìyàgbọ́ kárẹ̀ ìlú gbà sáàtà. gbà sáàtà. so ngalaga mi ti ti jẹ́ àti kánú tí mo ìdílé láfùn ẹja gbìngbìnì ní kéétí ẹ̀ ńgáfùn lórí ìfẹ́ àgbẹ̀ ẹ̀. ìyàwó tó lówó kárí ẹgbẹ́ ìgbà òun ẹgbẹ́ òun gábẹ́dẹ́ ń

lọ sàlùn yìí kílásíkà sàlùn yẹn lẹyìn láì ń di gbádùn sàlùn yà rẹ kílásíkà sàlùn lè jẹ ẹdí jẹun tó lè jẹ ẹdí air dress ní ẹdí òbí jìnnà ẹdí tó specialist fi pàtó àgbọn lè jẹ ẹtú yẹn méèlì yìí gáà ẹni lónà. àbí àgbà ta ẹ̀ ń sùn. àbí àfẹ́ tójú àyè ilẹ̀ agbábùn ní ti ṣẹ̀kùn ní ọ̀rọ̀ bàrọ̀bà ọjà àti èdè tí ó àti èkó ti hàn àti wúlà mọ̀bọ̀ àti wúlà gbogbo àti wúdí ẹni tó rò àti èkó

izalatu sharil ibsini da ni laki ya bulu da yanyi ko ta guba ba imma bi nafi imma bi kitaye liman sauya ne ya zane gaji kabun shahidi yuna aw bil halki kuma lawo dikiyo lawan wanga wale ga ki ga ni wa man ci go fi hakki rijali wa misai ni an ya zamu ne yalu kuta tu duju ko lawo ya sunu ko ya ci gaba ji kan gaji Allah Allah ya zira tajawuz al-arba'ina yawmin ko fi tarki shahr libtaini amma ga ni yin yalukon ta tagwa wa go ki go wa go fodi da dinama duna na cikin aw halqi wa ma ju wa ci ya kuwa wuya mu na eh ẹni ṣe ṣe tó ṣe yàn án jẹ́ àrínà orin قص الشاربي همي قافي هات الذكور دون الإناث من يلا داجي بم يلا داجي فواصلة مستحبة بنص الحديثي نعم. لما يسن بشكل نصر حديثي وعبد القص يتيه كمنا معجوم نعم. فهو مثلا أن أن يقص أن يقص الشاربي an yi kafa sharibu ko hatta ya gudu tarafa shafa walawan mo kyali to to yusudu e yusudu e yusukri da ne wani ne ne zamu ce yi zamu ce yi musu yi awa da lalata abu wallahi yuhallak ko kun da musu wa an ya complete la ko ya hafa min asli ko ko ma an yin wata ta daga hasali ba wa ya abu an yadda da shakil aiman musayi mai zo zai ga wa mu ya kowace daga kayan walo nufi wa cuta nufi a cuta al'anatu a eh, maumaya al'iritaini a eh, maumaya al'ihiyatu gemu a eh, yawuya zundulu kai je taklimu ji da bambaki adabul khala'i ladabi na je daga ya ciye shekwata nuna na sabudu gagwa ولقضاء الحاجة والتخلي يزود وبكاته يزود ke da ne ma na wani ya bukatu ne shi bata da nanya ga wani adabun shari'a da ladabi shi shari'a yusahabu lil muslimi wal muslimati al iltizam biha mutabiya muslima wal musliman la jin wa sufidna samira hadhihi adabi ne adabu najo an yasta'iza billahi suna da kubusi wal khaba'isi da zuwatar da suke ne bayan shaitan ba da shaitan zagi inda dukulil khalaika mi guda da ne akunu ga zama ga da ne shi ba ta wani ko zali ka li hadisa da su sunan maliki ne ba hadisa ya nutu kuma maliki radiyallahu kala da kana nabi sallallahu alaihi wasallam halal dakhala a kala qala ne idza sallam da ga shi ka ta waji da allahumma ya wace ci ya wal allah da da ba yake ba gida الإمام أحمد عن بخاري كمسلم كأبو هريرة الترمذي أداب بكر الإمام النسائي اليوم والليلة يا الإمام عمل اليوم والليلة يا الإمام النسائي سبب النسلم يا الإمام النسائي لا عمل اليوم والليلة كو ومسير شرط النسائي daga biya ba ci an yabi ta yi da anin nasi a tala ya rawa hadu nulu iya da zan yabi rando da liwe mu kama wa rada في حديث المغيرة بن شوبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دوها نشوف كمان يحكي لها بزعجي أما قال إنه كتاي في مولنا كتاي في كاتا يعني وفي كاتا عن جزري أنا كنت قلت له شو بس wani yau ya lubanu ta ba كده، shiga gucewa. Ɗauke gawar gadawa.

cheap toilet ko zamani sai bilo da ya magiya da mu tafafa kawai ko kai zamani sai bilo tiwai system yi ta na bayan nan wajen ya sadi automatic ne to za to flush ji bai ci tashi ne kan flush ji kawai ne na kinga yau ya koyo ya ta pompo fiyo ni to ga ɗewu fiyo wani wajen wasu a ɗin fiyo daga na kyari pumpa pumpa kayi ne nan ba sai jike ya funo ipa ya funo ipa kawai problem a fa funance a a sai ka sai mamakin Allah ne sai wani wa funo ba ni su ku jiki da laguro bari ne na ma kai a bi gwaran ma nake ya jirke bayan títà dẹnu náà aláhàtì tó ní automatic ajùnkú system ní tí wọ́n zai gẹ̀ẹ́dẹ́ ní automatic ní ní wọ́n gẹ̀ẹ́dẹ́ ní tó gún wọ́n ọba jí off tó kí láàfin òkú bí kàkí ayé náà at the temperature náà wọ́n sọ. at the temperature ní láàrẹ̀gúlétì náà láàrẹ̀gúlétì náà ní ndé ká jí zo ndé ká jí dégé wà fún wọn wọ́n á pàdé tí wọ́n mana ko kwa de ko su ki guba a de ne pa de ne ku ne pa ne ne pa ko ki zura ga babu ne ne ko ko ji ki jo ne ko ko mu ci shike nan ko sa du ha fa da ga ji ga o ci ga ne ne ki yo balance ne ne yi nan to wannan shike nan wa fu ne ko fu salamu salama za mu gode ma Allah ba wallahi wọ́gá tí a ti pàtẹ́ bá lóṣù lágbé ti lè tìṣù bàbá ọ̀tá ẹ̀ tuntun àwọn tí ó tó fún ìṣàgọ́ ọ̀mọ́tún lọ́sí ẹgbẹ́gbẹ́ ní àmàṣẹ ìwúyí ní ẹ̀rẹ́ ìkàtà ọ̀nà wúyí ní ẹ̀tún àfẹ́bẹ́ kàtà rú ló dín ní ṣètún àfẹ́bẹ́ kàtà àti fún sọkújé tó ní ṣúná ìyẹ̀tún ní yóò gbàmọ́ ìgbàmọ́ àfẹ́bà ṣẹ́dà lẹ́kúrẹ́ ọ̀nà ṣíkẹ́ to ya kuwa shi na gashi gashi gashi gashi shi nan alhamdulillah sai ka cewa da rayuwa shi je musu kule ladabi ya ta ci wa an la ya tasbila na kiblata bi baulin aw ba'itin fil ara'i kan gashi yawa al-kibla da bori jino kun ga kishi yawa al-kimin mishi bata في الأراضي arabi sun gadin filiyo na ko كما دل عليه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة النبي وين وينظر لا ويأتي كم نزادة شيء فتا من كم نزادة قال فقال عدل إيه لكن أن تقبل الخدمة لغائت أو بولي annabi sa sallam suka yi ne yaje wa alqibla suke fata je ko bo bori jira wa anna tajiya bil yamini annabi mace kana ya gwanon gani bi gwalo ne kawunan tanjiya biya alimin ce a hajari a ne mace kamar ya ganga bi na ga yi zume takuna kane nan akaw annar tanjiya bi raji in kawo bi an zumi a ne mace kamar ya ce danga gangani bi gidan kogi na goma da cikuna àṣẹwà ní gan-an nínú lẹ́gẹ̀dẹ́ yẹn gbàgbọ́n gbá nínú ìgbà ṣe wà àdìsí bí lánà lẹ́gẹ̀dẹ́ wo ìgbà lágbà àbájí kí wọn. ọgbà mọ́ gbẹ́gbà àdìsí dánwó náà àdìsí nàgá àdìsí sáà tẹ́lẹ̀ mú kàní ìgbà lágbà tó àláwọ̀ náà. ẹgbà mọ́gà ẹ̀gbọ́n wọn àti ẹ̀dẹ́gbàgbẹ́ káfíńkó ìgbà tó sì mẹ́rin ní sáà mọ́ amma yake latufu dangwa amma yake mai bi gangan wuji dangwa hana biyu rara tara hmm? zumaje ta da kibla su hmm? daga wanci a biyu gurin insha Allah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال inna ma ana lakum bi manzilati walidi wa alimukum ni matsayin muhimmancin gani ya mai layi ni laye fa iza ata ahadukumul ghaifa zan tun da ya buga daga waje ji kwata fala yastaqbil alqiblata wala yastadbirha nga je wa mu mun ga yuzuma kuma wala yastatib bi yaminu mun ga danga bi alwimu ya layawa وقال وكان يعمر بثلاثة أحجار أنا ما أدري فرغالة كوتا دي وينها عن الروس أنا ما أدري كنيزا لا يبقى يجي دوانا والروم أغنب تكوينا أنا قم حديث الإمام محمد أبو دارة الإمام نساك ابن ماجة في ابن خزيمة أصلا حديث إنما مسلم مسلم أمر ولكن أما labata biske kibali ma a wasu kibali ma fil bina yi awul marahidi ne fi da gwani ezaje wa alkibla ko a yanzu masu alkibla ko fil bina yi kuma na yi da na tutuci na awul marahidi kuma sai ne ci neje tsafi katajo biyu mishe yana kama dalla alai hadisi ibn umar kin hadisi abdullahi ibn umar la bi lawuna radallahu anhu annahu kana yaqulu wa jagam inna na san ya kulu na dan da caja ga gam idza ka'ata la hajatika wa ka sai duga wago bukata yau wai waji ko ko waji bori fala tastaqbil al-qiblata wa je wa al-qibla ma wa la bait al-maqdis wa ma ga je wa bait al-maqdis ma fa qala abdullah ibn umar abdullah ibn umar maga laqad taqaytu yawman zara baytin lana Mi yagou e ta tiye enjil we chi min kiye enjil yagou, yagou ta tiye enjil mbu enjil go. Mwen gwa sa enjil, anje enjil pou, mwen rinjil enjil at nou an. Kènjou zè chunji, zè kiye enjil etkin an, zè kou enjil. Gwa lò ki kènjil enjil dè rote fwa enjil enjil, mwana kènjil at, chokot njil gwa nanjil. tukutuku tuku ni tukorokoro méjì ká àtàkpébo àti gbẹ̀gbùn sí àti gbàgbùn jẹ́jú ọlọ́gbà ìpínlẹ̀ ẹrú fi hàn kátà lóṣì fún òkò yó. láàfin ìdájú lọ kátà lóṣì ó ti sì láàfin fi hàn ni ó ní ìgbẹ́ kátà lóṣì òkú wá kẹfì tí wò ó kátà lóṣì gábù àbúlá mọ̀rùn-ún kan. Fọ́nà àìsàn ọ̀tún lọ sáà sọ́nà màá lá lẹ́bi nà kéènì ìkílẹ̀ àlẹ́yìn sára tẹ́lẹ̀ mi yẹ́kọ́ wato kaciyar lankabuban musakbi lambar maklif da hajjacin wajen gabashi maklif wa bukatu wani lokacin shi da na yi shi biyo da na tuna wa hajji hujjo hadisi ya liman ma'ik da liman bukari to muslim ta abu da rasu a turmizi to amma sai ibn maja daga hadisan abu abin umaru wa haza ma fahimahu al-bukhari na naga yana al-imam bukhari ji fahimta rahimahu allah ta'ala faba wa li hadisi ibn umar ki la bari dai sai hadisi ibn umar ga babu la tastaqbil qiblata bi za'itin aw dawli gashi wa al-qibla da shekata jima kuma shi wa al-qibla da gori jima illa in talbina قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الحافظ ابن حجر على على نتيجه بيو غفر وقدر تعرف ده فتو البارينا لولا أن حديث ابن عمر كيف حديث عبد ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية كيف حديث عبد ابن عمر ولا ده ولا ده وغواكا اتجينا da na tuna ba lakunna bi taani gule tiya ta'mimu go wa idan wadan da na tuno da na tuno ba ne la ta takbilu wala ta tadbiru ko amma ngo le hadisi ne to da nani lakin al'amal bi dalilai dalilai ne aw la min ilgai ahadihima amma wala tuno dalili guba ba wanda alkhairi ga kuma ga kuma guni ga wa ga watu le gani wa ni chaya ayi dalili guba ga ta zu ya ko na mu ajiye mu tsakanin mu don waye jino dani wa ne ba nan ngai fili boyo waje wa alkibla ma je ngai fili boyo waje wa alkibla ma je zuma ta mu ga da na tunabu waje tu wo mu yan matu wo ne ba bu ne ba wa tunabu hadisi guba be to ne tunabu hadisi guba be no ngai fili boyo kafin gaji sun abi rere in wani shehu wọn ọmọ yau zumata wọn lada na atunabo kafin gaji sun abi labin umari ko a lagos na je kama ja an jabiru kan libira hadisa ya jabiru daga ba hadisa ya jabiru fi ma rawahu ahmad wa abu da da wabin kuzai magarun tayi da zalika Allah mu inda hawa lafa zai ba limam Ahmad wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا عرفنا الماء عليه الصلاة والسلام وكان ياجي واجبلا في ياجي المتورة يا لاور أي جناد كي يجي ياجي لو يعني ما يتجعني أوانكم قال من ثم رأيته قبل موتي بآني يقول متقبل القبلة يقول أنا دي كاني دي كاملا جل دي يعني في جبور ويجي واجبلا والحق أنه ليس بناسخ لحديث ناكي لكن من غامه يقول لك حديث إنما wucin waya ga gaskiya da na buka nan wuji ga hadisin nan waya hadisi ya fanyo ne ya ga shi yau mai gajin mutum wuce shi ya aluwa mahmudu ala na rawa fi bina'il au na wa mai ne kuma da yake ga wuli da nan a tuna ya kala yin goro yake babul bauli jalisan wa jawazu qa'iman

maki lalli dai ugana wa kai gaji bol yi balo bol da ta ci fi bu fudu na kama na mi asbab hizbul waqari na madamin sababi yake bo yayi ya ta ko da min sababi ya ta ce wal e, awrati wanda sababi alawra gote kama wa marufun yaji nabi sa zikin mun kirkin na da e ba ba wani ne sa sallan mun fa wat ummul aisha radiyallahu anha na aisha sai tu jenani bin gwalwadi wa man haddathakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu dan ga ga ga ne sallallahu alaihi wasallam wajibori yi baro da ga yi gaskiya mu ma kana yabulu illa qa'ida ne da yabulu ya sai shi jimbo faza alal galibi mina ji na na ganye na zance ga ba wuya ne isa sallan wani wayya radiyallahu anha na na aisha mata yace jenani bi alamu biyadi sallallahu alaihi wasallam ba wuya ne isa sallan ya ga zanci mane ne ne mota hadis ne yau ta ji bayani a wai ce no fujana ko ani za yi ni ani di goro ga ti wuli ku no ni ni ani bi yi ki aga goro wa iru ti ka gona ga ti modu hmm. walakin amma la yadfu zalika nawla niyatu ma nawla gwada ya dan hada ku da sahani nabi sallallahu alaihi wasallam ko na qaiman sai dai wata zaba ne sallallahu alaihi wasallam jibori la yi baro kamma warada fi hadithu zai fakin ga hadithu zai fona radiyallahu anhu annan na shi a sa suna kasu ba ta tafauni a ne sa sallan mullo kasashiyar zanoci ko ala biyu mi fa ba la alaiha qaima ne sa sallan cikin gowar yi baro fa ce tuhu hudu wa bi ni tilan wa bi fa zahab ko wa zahabtu li atakhara anhu jilu gan wa fe jibu ta ne ga fa ta ne anabi ci a kun tinta Akwai kaɗaiki ka tawar ba da ba ni gara a niga Allah jai masa ala kusa a ci shi wasu gubaru a ne ba ni ni hadis nan wani larun gara ya zaji buwar yi na ne wace larun ga kiyo wuce larun ga kiyo wafi wafi na mai kiyo ga la ففي هذا العشيطة ركفة في التبول قائما حديث أن العرض ركفة دمي لا ديبول يحلوه وفي من الفوائد من أنفعنا دقنون ارتياد المكان السهل يزوى دننا دننا فونا إما أنا قد عدنا كاكوما ويدا أكو نتشتفى على الدول تتابعي جيتون ويدا عدي فاروق وفي فوتوه allazi la yartabil qawlu minhu ma na wadi da wadan na fona ko da na sort na da na dana da ga ga waji bol bol a fi bi jinje ga doya na ma da yi bol yi ba ro wa fu eh afu afu so fu la fu duwe ga afu fu la ye ga waji bol yi ba ro waji bol di ke ti ta tu ya ta mun yi da rafa sai da da gobe shawo ne an ina yi shi boye yi ba ro in ji ake ne da ga ji boye ji ji ba ro boye ti ma ku ke wani eh to ji ma wani na ne ga asar ne ya ji ya yi ju da mun na da ne ji yana ga wani ji ya iya na yana shi shi ne ga kuma ku don ne yi ma ya wai ku depend yi ma hmm, depend ya yin nan da ne shi dago ko ga ga wa ji boro to ma yaya aja abi ci da wuce kina ndiye no no yo takao dana e wa di e e wa be ta ama ba ni no wone ki wa hotel ni ci e bo de ga lo hotel lo ti la la ko da ja yo la de ja ne ke ni wo di ka bo wa ti na de le so go hotel aji wajen ko fesle tilo ko kimi minan da ke kun da kima aji zeno waje ba mace a zuwa ga ne mu bana ko ta ta ce aji ne so gugu haka bane gugu kasi tilo in da ci airport da wuce shi a gidan to ko da ki shi wani amma su da ne na dana yin to kira mutum da ke tsaha ɗan da ci bo ba ji ba na gizo ne ci ji bo da kyalo ne ci jelo ta wo ko te le tro da bo be amma ne ga ya ji ba wa ji da na mata ta kai da hanu o ma ne ko ne ci mu ko ta hmm? so ene wala kawai ne ya kiyo hmm. ne ya fi domin ko ne sannan da cikin cikin wali na wani yashi ba wani yashi ba yake wani yashi ba wani yashi ba wani wani yashi da nan da cikin kira ku na wani ban da cewa ora ya ban da ci fuke ore wani ban da cewa wa gibar rojo ci biyun ba kyan da cike kara mai shi nan fata dai kaji alima kullu na sun mashi rabon zandewa da wani yawa zai daga jikin fi tarikin nasu ya zuga da jigori da ya kwaya ba an yi fi majalisin ko da mai shi binta zaha cin kagana na jikinan ana je ji shakatawa yi nan ma'ana zai zai ji futawa nan iri gaji shi da shi recreation center ko shi ba na youth je labe ci ci gurungu a ce fara shi da hannun da sai ba ba ga ji center ba na a kuda ga hannun da ne don alhannabi bi yana abi hurairah ya bi hadisi ya abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da alayhi salatu wa takul la'anaini ai sai ya ga zagu kana su ba gomi ne qalu wa man la'ana ya rasul ji zai su ba gomi ne wani ma'ana etule ji su ba gomi ne qala alladhi ga alladhi ya takalla fi tariqin nas da me da ji shi aw fi zillihim kuma dubane fajina ne ne alla'anai ne babun na bani yake ce tune da ga yirgo ya tula an wani waje bori shi kare ne da ya fajina ko waje bori fi shi ba ne ce ko da an biyo ne ko wuri ne wa ma na allah alla'anai ne ai al'amurani da za mu yadda ba ne sai shi ma alla'an minan nasi ce tungu ba ne da guji ce ba ya ce bulana kiuna wa kad warada fi badr ya ta alla'anai ne Allah ilayhi abu kana ala na bukirin ko ne da ko wala ya bula fi no ne ta e ji ta kan gi me din do jin da yi ya bu ta ci bo ya bu ta ci mo ta ka ta sai ke bi shi ku ila ci bo je yi ni ne ka ta ji ko ci mun wangi mun da ma mun da mun da mun da ya You see the problem? Lakabin gurin wala ya bula fi mutahimmi ya fi ma'in rakidi da ne zai funi wa gunan komi wani haka shi ne zuga jiki mu a jibowar fi kuma an zai ku ba fi ko? Sumin turi. Ko sumin turi. Ya ce fi da lójú bóòlù sí wọn. ẹnu àsìkò náà mọ̀ ọ̀ṣẹ́ lábẹ́ wọn. ẹnu àsìkò náà mọ̀ ọ̀ṣẹ́ láti ara wọn. ní àdìsí abúlábí wọn kan fẹ́lẹ́ rọ́bí ọlọ́wọ́ ní kọ́ọ̀lá. ga alaihi sallam ga ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dukun fi mutahimmihi yanzu ga jibori fi ina da na lafunu wani mako kuma yanzu tasiri fun cikin rujutu funu da yawa fi riwayatin kuma ya tawadau fi ko su ga wajen Allah yana sai na amatal waswas minu general waswas ne gane ke ne biyo sayirin na wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la ayu ala fil ma'i rakidi alabi kan ne zaji bori fi ni wani cici uce jano gbogbo wa ne ga ba su cici ngo doge ka ji o ba fu o fe ji bori fi gobi láti ìtọ́jú wa ní wọn kàn sí bá fò sí áàpù gbogbo yẹn fún náà àti kéde bóyá jẹ ẹni pátá bíi kí ń di déédé à láti ọtí mo sùn lè fún un ní ètò tó mọ ní wọn gbọgán wọn ni yàgò jìlá wọn ti mú rí mú ọsẹ gbére dé ẹkọ títí náà wọn láyé tó fò fẹ́ ju wọ́ọ̀rì fún ẹni pátá wọ̀ yàn àmà mọ́tà abẹ́rẹ́ lọ àìrí àyè àbẹ́lágẹ́ ń gbèsè gbẹ́gẹ́ dàgádà bóòlì dáadáa ní òbí fi wú ǹjẹ́ àánú wọn nọ̀ lọ́dá ǹjẹ́ òun wà ní òbí fi wú. ja labori ji fi buku labori ji fi mun ta laga ji fi nu a ni ne sallam yanzu ga ji boli fi nono a ga ma ino ino ne ciki mai jano mu a ganga a sannan uji no buji boli fi a ego buji bori fi ne no ne ga ne no ne zari a ba ko da haji ki a ga street àlẹ́ yẹ káyọ̀ lágbóru ju fífo ojú ní ìṣù fi adẹ̀rẹ̀ wọ tó náà tó jùm ṣóṣù lélẹ̀ náà ó jìnà yàwó hmm, ẹni ni ẹ̀kẹ́ta dígbò lè fi wo ọgbọ̀n náà àyà àdìbò wá ń yà ah, ẹ̀yà sí ẹ̀yà sí ìkìní ẹ̀yà sí òdìkí àrùn ó ti àwá gbọ́dọ̀ tó lè ti gbà fún Kou mwen de kou yon si kato kou yon voun, ki kou mwen de yo sa bon yon de fi, kabou mama ki li. Nou? Laje, laje. Laje, laje ya? Nou diye de diya ni? E pou genman. E pou genman. Di yon di foga ou se iman? Nou, yon kou de di foga yon kou, yon kou de de sou, kwa yon mouti diya yon, kwa yon alo ki si yon mouti beben, laje. Kashi? Yon ji babou alo de yon sou laje. Yon. sai jariki ko kayan yana iri temine a emine a cici ya guga mugu ya ale makundu ne a ga dagba da garu da yajo inda ci ya inda ci wa a da zango kilomita da guba guta wa da lega boye jiri ya fu inda ci ga ya inda ci da abe ne wanda na yani bi cuku-cuku inda ci la a teku kuma kunnu da ci gwamnati zai wuce fata wani ne gan kwakunan yi zamani ruci nan zaka ta ga diliba nu ya ce wai mai bori nan hmm. mun da aka so gine ta ci ka ta ko to nan no riga ji bori ji fa mu e ji riga ta di e ji ga da da ki ga ji bori da ga kudu na ci da bori ji nan amma ga zai ji gori kawai ba za a ci biya wa ke da wuwa da shi kenan ba hmm? harbi masu kuma da bai tsele ci bida kuka kata sai mu gode ma Allah sa wala ya bula fil hajar ko hmm. a ah, ya hadisa ya jabi bayanan eh? wala ya bula fil في جحر لأنها مساكن الجن كو من حجر جحر فنقاب جبولي في فوجين يفوق يفوق بوشين يتشينا يفو كنسا وفيج في دابولي قولي وقولي وشي اه كما ورد في حديث عبد الله بن سولجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال في الجحر عليه الصلاة والسلام dukkan sai da jibori fi fuwanin gushe na cikina mana kun diga gushe fanga na cikina ne ko kun sa ne ko kun sa ya ne ga fuwe ko ya ci on ne ga fuwe ga fuwe din ci on ne ga fuwe kaza kaza yi ti fadi da jiki mu da sai ce na mai da fa ko ga jiki mu kata ko da hankali ya wani kibe na ce wani ka wa zo Allah kiyaye mu amma me ya to ya ji me jeje go ba ga fitin ya shi da ya da dare shi na ya ki kima wa ciwa qalu li qatada aga qatada ga ma yukro min al bol fi juhri hmm. kila ce da vane da ji bol fi da fonari qalu ga kale qalu inna masakin al jinni aja ga ga da na jinu aja fi ji rayuwa fi no alimama abu da rasu alimama da tagala ya gannabi daga da ya kuro wala rudu salam wala ka sallam wawa ya kudi hajjatahu ya zuga je sallama mu ko mu ga jiki mu mu ga da ta kuma mu yawo ka tuna mu ya hadi sayyidina umar radiyallahu anhu qala lamma rajulun ala annabi fa zo ya gura ne zanga shi gwa ne ga ne mu sai ji gori fa sallama alaihi sai janibi sallama alam yaru da alaihi mai yusha walakin sahabu rabbi salam ba da inci ya yi ka da hajjiti amma mu ne ko a yi ta hannun a shi suwa yi abdullahi umar ne ba magiya zamu ci gwa na diga a nan mafi jibori na a rubuci majalisar a nan mai yasha na hadisun jibi da musulman ta abu da ta tun mai jika nasari ibn maja a cikin abdullahi umar an mu ci ce walakin sahabu salam ba da inci hayi amma mustahabi yo sallama ne la na jina wala ya jira waga kuma ta jina sun kada alhadith ga bukata wa jina wa in ta khallala hu zamanun kama ya dillu alai hadith abdullah ibn jabir in hadith abdullah ibn jabir la ba kaza mun ci da ta ci mun ma zama jawi sallama sai jibo kanga ko dai dai jibo zo ta gwa da zan rubu lokaci sa ka yi min jin da ce kayan zo da gudu da wuce nan wala ya jira waga gudu cewa bela kun gashi wani ke tajin mujibo mujibo sai da ke yi kuma ne da yadda da nani layin ta haitu ila rasulullah sa sallam wa kad ahara kalma'a nan lo ba lo ba ni sa ali sa sallam sai je nuwa ya sai jibo ga nuna ya sallama ya ce amin ya ce tabbata ya ce Allah fa lam yurta ali anai mai ya wuja fa ya assalamu alayka ya rasulullah فلم يرد عليه عليه من يوجه فقلت له السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليه عليه من يوجه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا خلفه عليه صلى الله عليه وسلم شفيه حد فعله ومدرسه ما نجو حتى دخل على رحلي على نجو عقد بيان شوفه ودخلت أن المسجد وتي قد مصلاته فجلست تقيبا حزينا وتي منياته بهارو هذه أمواه ya annabi sallama annabi ya wuce lafiya da kharaja alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tatahara ani sa sallam shi ma ya da dawo ani da ji ke ani da ni ka ani da ni ani wa gwadan ani wa to wajen fa kala wa alayka assalamu rahmatullah wa alayka assalamu rahmatullah wa alayka assalamu rahmatullah Allahu akbar wa ne ko al-imam ahmad ngalo biyo da isnadin jayyid to insha Allah ta ala ba ga bukatun a yau daga sai kurin ya nan biyu ne ce ci ka mu yukin ja'i wata ta huru ba ne za a bidiyon ce ta duya da ne ga ci na ce ci fadi subhanaka allahumma bi annaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh